shirinmu na mata a yau mun samu zantawa da malama hassana ibrahim ga da hiranmu ta kasance da ita ana hassana ibrahim so malama hassana mai ce ce sana'ar ki ki matashiya to sana'a ta dai ina sai da laces ina sai da materials sannan kuma nakan sai da dan kunnaye na mata da sarƙoƙin mata shine sana'ar da nake yi kin yi boko eh na yi karatun boko Um, kin kammala karatun boko nan eh na kammala dan ma har na yi diploma a wani kwas kika diploma na yi diploma a social policy and administration ba ka sha'awar aiki ne eh gaskiya ina sha'awa amma da mai gida na ya ga ba zai bani na yi ba sai na so ni kuma ina son na ga ina da abin hannu na saboda haka sai na fara wannan sana'a tawa wannan sana'a ta ke shin um, a gida kike sayarwa ko ko kina da shago ne gaskiya a gida nake siyarwa mata suna shigowa su siya a gida sannan kuma ina sa shi a social network kamar whatsapp ina tallan shi a dp dina su tanan mutane da yawa suna gani sai su zo har gida su siya ko kuma sa tura wani ya kai musu haka nake ina batun bashi eh gaskiya akwai matsalar bashi amma gaskiya da mu mun riga mun saba da wannan bashi so baya damu mu in dai mutum zai bamu in kuma ma mutum bai bamu ba to wani zai bamu saboda haka sana'a kowace sana'a za ka yi sai da hakuri to me kiran ki ga yan wanki mata to kira na ga yan uwana mata shine su kama sana'a ko kuma duk macen da bata aiki to ta tabbatar ta kama sana'a saboda in dai tana zaune zaman banza to ba zai ja mata komai ba sai bacin rai da da rashin jin daɗi saboda idan kina ta zaune ke kaɗai haka ba kya wani abu ke kanki ma shiru din zai dame ki saboda haka ki kama sana'a ki riƙe mutuncin ki ki taimaki ki taimaki iyayenki ni kawai a shawarar da zan Malama Hassana ta ja hankalin 'yan uwanta mata da su zamo masu dogaro da kai. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.